salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa tamassaka bi sunnati la yusi wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam Ah. الراجعة لو نقول أن أبا جهل وما لما أبو جهل سواء تجارش يعرف من مرانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سلطة من منظور صلى الله عليه وسلم أقول أبو جهل سواء تجارش سلطة من منظور صلى الله عليه وسلم إذا إذا أنا قال الرجل wato lokacin da ya shiga sai ya ce wa mutum fito ya ce mai kashe la ilaha illallah wato shi Abuja ya ce wa ainihin abu ɗalib shi ne ma'ana iza dakhala ala lirrajul a lokacin da ya shiga sai ya ce wa abu ɗalib ka ci a o na sai manzan Allah ya ce wa abu ɗalib ka ce la ilaha illallah an gani lokacin da manzo Allah ya ce masa ka ce la ilaha illallah to sai Abu Talib ya ce masa shin za ka mutu a cikin addinin sabon addini an gane wannan ayi kaga Abu Talib ya san abin da annabi yake nufi ya san annabi da yake la ilaha illallah ba wai yana nufin aita waka da shi bane kawai ba wai yana nufin aita motsa jiki bane kawai abin da yake nufi ne, wato a daina bautan kowa sai Allah kawai ya zama to addu'a in za a daga murya sunan Allah za a kira in za a yi yanka da sunan Allah za a yi yanka in za a nemi tsari da sunan Allah in za a yi alwashi da sunan Allah neman agaji da sunan Allah neman taimako da sunan Allah eh? ya zama to duk dai abin da mutum zai gudanar na nau'i nau'i na ibada da sunan Allah abu dalib ya rika abu jahar ya fahimci wannan shi ya sanya da manzo Allah ya ce wa abu dalib qul la ilaha illallah shi ne sai ya hana abu dalib faɗin magana dan ya san magana ne na alƙawari ba wai magana bane kawai wanda in mutum ya faɗa shi ke na kawai zai ci gaba da bautan gunkin sa da zaran ya faɗi wannan magana to maganar bautan gunki ya ƙare kenan kun gane wannan ko ne abin da malam ke yi nan kamar yana rajin ce rajin ne latif ga ainihin sufaye da shi'a wanda sun ɗauki kalmar shahada ne kawai kalma na waka an gane yanzu ana kaɗa ganga ana faɗin la'ila a illallah to shi ya sa ce musu ga abu ɗari ga abu jihar nan da wanda ke tare da shi sun sani kwarai da gaske abinda manzo Allah yake nufi da la'ila a illallah cewa kalma ce mai girma in an faɗe ta to kamar ana so ne a nuna duk wani abin da mutum ke bauta na wani Allah ya bar shi ومنزله جوا فقطع الله من أمر جهل أهلا منه بأصل الإسلام ألا يودر متمن أبو جهل يا فيش سنة أصل المزلنشي أبو جهل هذا كلمة الشهاده بزي ما يكون كما وين إن نعم سنة أولا سنة ترى كلمة شهادة أما هو أي شيء يا يكون ده كلمة شهادة إيه. فلا خوانيسا مبير جده صلى الله عليه وآله ƙoƙarin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ya mubalaga yadda ya kai makura wajen son musuluntan amminsa manzo sallallahu alaihi ya kai makura wajen son musuluntan amminsa kullu rai kenan idan mutum yana da wani dan uwa ko yana da wani dan baya cikin musulunci to mutum ya yi iya kokari yadda zai gamsar da shi a jini an gano wannan ya yi iya kokari ya za a yi yadda a nan duniya suna da alaka ya zama to gobe kiyama ba suna da alaka ku fahimci wannan ko to shi kokarin da annabi ya yi wato amminsa ya taimake shi sosai wajen da awanci shi amin bai musulunta ba amma kuma bai yarda an taba mai da'awa ba an gane yayi ƙabilan banu hashim akwai wanda ba su musulunta ba amma sun sha wahala wajen kariya ga wannan da'awa din ku gane Allah ta'ala ya taimake shi da kabila masu ta'azubanci wanda da su yayi amfani wajen da'awa har ya zama to ba a taba shi ba misali da ba da haka ba da hawan tun a farkon da a farkon ba za a rusa ta an fahimta zuwa haka annabi yayi kokari ya kai mubalaga wajen san ammi ya musulunta saboda ya yayi kokari sosai wajen ba shi kariya na shidda a rantu alamun da amur Rabbi ga wanda ya raya musulunci Abdulmutsalib da kuma kakanninsa wato magabatansa. Akwai masu cewa Abdulmutsalib ya musulunta, haka nan kakanninsa ma gaba ɗaya sun musulunta. Na fatan gani, wani zai ce maka ma wato manzo Allah lokacin da ya fara yin da'awa, Allah ya tayar da Allah ya tayar da duk kakanninsa, duk alƙurƙwatar shi. An tayar da su an ba su kalmar shahada sun koma. na wajen gani to duk irin wannan magana ne wanda ba shi da tushe babu wani dalili a kansa abin da ya kawo irin wannan magana kamar suna so su nuna ma ne su suna gayar san manzo sallallahu alaihi wasallam to a cikin zuri'ansa ba su nuna wai a cikin zuri'ansa akwai wani wanda ba musulmi ba a gani to kasancewa akwai wani wanda ba musulmi ba cikin zuri'anka baya kaskantar da kai dan ba yin kanka bane misali a gani duk kokarin da kai za ka cewa lallai za a samu a cikin zuri'anka a cikin danginka za a iya samun wani wanda ba yi wuta ne. a gari yanzu ka duba gaba ɗaya a cikin ƙabilun najeriya ƙabilar hausa ban ce hausa fulani ba hausa kawai su ne suke da ƙarancin kafirai a cikinsu a za ga wani da shi da baban shi da kakan shi da kakan kakan shi da ƙarfin musulmi ne kama wani a cikin hausawa ba za ka samu wani in ya wuce da shi baban shi kakar shi to na uku za ga wani wani suna ne ko a ce karfe ko a ce mati ka za ka yi wani suna din ka za ka lallai za a samu wani arni ba ma kuce a ciki to ke kenan wanda su ne asalin a najeriya misalin ana maganar musulunci an gama to sauran kabilu ba a wuce isnadi ba aka ce da uba in yayi za a yi kai kaka to yayi samu sa'a na batan gane kakan shi za ka ji sunan ba da kakan kakan ba ba da da sare kuma ji wannan to wannan kai kai ai ba yin kanka bane misali na batan gane zaga wannan wani abu ne wanda yake dan an samu kafiri a tare da kai ba ya bayar nuna cewa kai kana da laifi misali sai dai kai iya kokarin ka wannan ganin ni duk wanda yake tare da kai dangin ka ne dan uwan ka ne waye ka tabbatar da ka musulunta da su misali ko gwada gibon ka na'am الثانية نعم na قوله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له كفن شيء وان kasancewar صلى الله عليه وسلم ya nema masa gafara ba a gafarta masa ba kai an ma hana shi wannan ko an hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara ga mushrikai Na takwas cutarwar miyagun mutane ga mutum in kana mu'amala da miyagun abokai to suna da tasiri ga rayuwarka a gari shi yasa idan mutum zai zai zaɓi abokai ya zaɓi na gari idan mutum yana so ya aikata alkhairi aboki na gari na iya cewa na iya cewa na iya hana kayan aiki ku yi tona ko sai nuna ma kai ka cika ka da Allah da Allah ya wannan abu zai ga ya kashe mutum gwiwa daga mutum ya bari na aboki na banza abuwan aboki na banza idan mutum yana da aboki na banza zai iya masa tasiri ya canza masa tunani idan yana so ya aikata wani abu na alkhairi na na cutarwa girmama ainihin kakanni da kuma manya idan kakannin musamman ba kan hanya to idan kana kira masu suka ji tasiri ga rayuwar mutum mutum yana so ya musulunta zai tuna ba kakan shi ba ya mutu bai musulunta ba a shi musulunci bai da kyau yanzu a ce kakana bai san abu mai kyau ba sai ka gashi yana so ya musulunta amma kakanninsa yana duba irin addininsu amma irin lokacin da aka fara da awanin izala a nan najeriya idan ka ce wa ɗan tarika ya dawo ya fahimci sunna sai su maka shi kana so ka mai kakannin shi addinin da suke karba da kyau wani sai zama to suna kama hujja da kakanni kakanni kakana wani sun tsari tsari shi ma wani kaza ne yanzu kana so ka gaya mun cewa shi dan wuta ne kenan ko bai ji wannan to kuma ka duba fir'auna shi ma a lokacin da ake mai da nan musa ke mai da'awa shi ma sai kama hujja da kakanni qala fa ma balu qurunil ula ko yace me zaka ce kan karnin farko kakanninmu me zaka ce kan su? masu bautan gunki su ma suna kan mutane kuma yana yi saka irin wannan fahimta yakan kange mutum daga fahimtar musulunci lura da cewa wato kakanni ko kuma kana ganin darajar sosai kana ganin da wuya rasu kuskure an gane wannan ku yawwa na goma shubha ga masu barna akan wannan masu barna suna kafa hujja suna yin suna kawo shubha da irin wannan magana cewa shin kana so ka gaya mana kakannin mu suna cikin barna ne idan ka ce eh to ka janyo wa kanka matsala za ce mutumin da ya ce kakannin mu gaba ɗaya wuta ne sai ga wannan ya zama to sababi na rashin sauraron ka sabu idan suka je irin wannan tambaya dole sai ka san yadda za ka ba su amsa an fahimci wani ayi yanzu kana zaka ce waliyu wani dan wuta ne kana zaka ce shehi wani dan wuta ne wanda ga irin gudun wanda ya bayar ga irin karamomin shi ga kaza kaza da su, sai su wulgo wa ku gane za ga duk mutanen da suke yin hafzan musulunci daga cikin shugabansu akwai wannan kaka da kakanni kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana wani zaƙi da gurunta bi ma anzalallah qalu bal natabi ma wajanna alayhi aba'ana ina aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai ce a'a muna bin abin da muka samu ubanninmu a kai wannan shi ne shi hamsu an gano na wa abin nan wa ma anzalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asari muftadun ba taba aiko a cikin wata al'umma ba taɓa aikowa ba a cikin wata alƙarya ba taɓa aiko wani mai gargaɗi ba in zai yi wa'azi wannan shi ne babban shubuhan da ake kange mutane daga fahimtar shi ta ce sai yan lagwada ɗin sai sun ce lalle mun samu ubanninmu suna kan wannan addini kuma lalle mun muna koyi da mun su babu wanda ya sai kange mu daga bin wannan iyayen mu da a gane sai za ka magana kamar abin dariya amma yana da ƙarfi sosai shubuha ne wanda sai mai da'awa ya shekara talatin da iya gamsar da mutane a kan shi ba kana fara wa'azi za a ɗaga hannu a ce malam muna tambaya malam ka ne san labarin waliyuwa ne shi ma ɗan wuta ne a ce bari mu abin da zai ci ana jira ne ka ce ɗan wuta mutane su watsa su maka wasu an gano wani za ana warwata mai da saboda an san shubuha ne da karfi shaidan ya ba su ya mutu wahayi ya ce duk inda malam ke wa'azi ko riga mai wani tambayar ba amsa ba ba amsa ba ne in ka faɗa ne za a watsa ba akwai amsa ka ban ga mutane wannan din to amma kuma in ka faɗa ka faɗa ma kanka ne kuma sai ka sake wani sabon da'awa daga farko saboda wani ya fahimce ka sama sama ne to ka ce kila baban shi ne ma kila wannan wali da ake magana baban shi ne ga shi ya fara ya fahimci da ya dawo sunna kace ko baban shi dama sunan sama sama ne sai kace baban shi wanda shine wannan waliyi da ake magana dan wuta bin na bazan gani to yin wannan ya mutun zai kaga irin yadda kusubu da Qur'ani ya bayar tilka ummatun arkhalat ha ma kasabat wala kuma ka Wai na al'umma ne sun wuce ba Roma da su yanzu mu da muke raye muke magana kan gobe abin da suka aikata yana nan tare da suna alkhairi mummuna abin da ka aikata yana tare da su ga shi wala tun aluna amma kan ya malu ba a tambayan ku abin da suke aikata yanzu mu yi magana mu da muke rayu muke magana kada wanda ya tare da kowa da iyayen mu a ɓata rai in ba reni ba ya zai ana magana yara muna kawo iyaye eh wannan ɗan rashin kunya ne ba sun sun wuce da ku ba su kwanta har mutane sun kusa kwance kuna ɗan kuna ɗan kuna kuna ta aiki al'amarin su kun lura ne to almuhim dai ko ga ba wani yanzu ba manzanni gaba ɗaya sun sha wuya da wannan abu wa ma arsalna ni qablika fi qaryatin min zirin ba duk wani wanda aka aiko illa ala mutrafuha sai Allah gwada sun faɗi wannan wajen inna wajanna aba'ana A ah, yanzu ku da muke da awan sunna ya magana mazhaba yanzu a ce maliku ya yi kuskure jama'a ku duba maliku ba kafin ya zo ya bada fatawa sai ya sa turare a ciki sai ya fesa turare a ciki shi yanzu wani bifin fesa turare a ciki shi ya za a yi ina batan gane wannan kasan dai kaga imam malik ne mutumin kirki to sai aka rarrabe da shi ana so ta hanyar imam malik a ke aiki da maganar manzo ko shubha ne mai girma da kayi akwai maganar da ka faɗa da shi kana rai da malamai na wata gane ya za a yi a ce imam malik ya kamar shi wanda duk maganar zai faɗa su ya yi istikara misali a ce ya kuskure a ce ƙananan yara yanzu wanda ƙanangarin maliki a ce sun yi ilimin da za su iya gano kuskuren maliki kuma gano wannan ba Ka kafin ka ankara mutane da yawa ne ga an kange su daga fahimtar wannan al'amari shi wallahi matsala ta da su kawai ku da kuke ganin wayar yanzu har kun ga wani hadisin da malik bai gani ba ta wajen gane wannan to za ka ga wato matsala ce babba gaskiya kuma ce babba dole ne mai da'awa in yana da'awa yi da hanyar da zai iya bi wajen rage ma abin ƙarfi ta wajen gane shi ba ayan qur'ani bane ba hadisi bane amma kuma dukkan masu fada da musulunci suna amfani da shi shine makami mai ƙarfi na wargaza ko kuma hana mutane su fahimce ka na ba gani yanzu a haka yadda muke a haka yadda muke karatun nan wasu na nan suna kallon ba su zagi malamai kuma gano nan ba kai ba su taɓa zagin wani malami a rayuwa ka taɓa zagin wani malami na sunna ka zagi malamin kirki da zage shi to amma wannan shi ba ne da suke kawo tun daga zamanin manzo Allah ka bare ka kawo shi ba masu da awu musulunci duka aro shi yanzu suke amfani da shi na ba gani shi sa yanayin isar da sako sai kayan hikima saboda farko ga jahilci ga kuma sa zai na ba ta gara wannan yawwa na ahalu suna suna su na mazhaba ne nan da za ta kawo suna so duk maganar manzo Allah da inganci shi ka ake shi ka dauki maganar nasu gwanin ina musa gani saboda kun ga abu ya kama hujja da wannan a ashe shubuha ce mai girma na goma sha daya shaida na kasancewa ayyuka ana duba ƙarshen mutum ne mahallin shahid a nan ana duba kawakin ne na rayuwar mutum ba farko ba mutum zai iya fara rayuwar shi da kyau ya kare ba kyau mutum zai iya fara rayuwar shi ba kyau ya kare da kyau to dai ƙarshe ake duba idan mutum ya cika da kalmar shahada shi ke nan da ana da ana kulomana da nan domin abu ɗalib da ya faɗi wannan magana da ya kalmar shahada da ta amfane shi a ƙarshen rayuwarsa eh, na goma sha biyu yawa ka lura ba da ya ƙara mai tawa ka lura da girman wannan shugabanin a cikin zukatan batattu shi ma ce mai girman gaske domin a cikin kista lallai su ba su jayayya da shi ba zai fita da akwai shi ba da tafi wannan yaya da su kama ta suna je hoto misali ka duba ka duba wasu bayi yan izala masu wani waliyai ai ba abin da yi wannan ku gani masu zafi wanda ko ce masu zafi imamu malik su su ana musu shari da zaɓi waliyi ko suna musu shari ka zafi imamu malik kaga shi kowa duk wani batacce yana so ya amfani da shi yana amfani da wannan ne a gari su kaga su baye suna ba ɗan izala wannan sharrin shi ɗan izalar da zafi waliyan ne ba wani waliyi zaki zaki sai ana zagin biya gumma da ne ba tabbatar da mutane a gani to su kuma ainihin magana da suke kawo wasu gita wa mutum wani malami shi a kowane ya taɓa zagin imamu malami da kake a gani irin wannan mutane masu kaucewa masu da'awar cewa su suna tare da sunna amma kuma wato suna yarda da sunna irin wannan ka kawo musu magana manzan Allah zai kawo maganar wani in ka ce to ai maganar manzan Allah ya bar kowa to ka zaki wannan mutum kuma alhali wannan malik da suke magana ka fi su masu shi ka ji wannan amma kuma darajar shi bai kai da za ka fifita magana shi akan fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wasallam kuma a da mun alu suna ba wani mutum ne ba wani mutum ne har man malik ne Iman malik wato malami ne mai fahimtar addini wanda ya karanta da tauhidi amma ba ba bane shi a gani fatawan shi na fikihu akwai inda ya yi daidai shi ne mafi yawan fatawan shi akwai kuma inda ya yi kuskure kuma duk malamai ba shi kaɗai ba duk malaman fikihu gaba ɗaya ba wanda za ka ce wai bi a filmiya bai da kuskure babu shi a gani sai dai duwaye na malamai dacewar su ya fi yawa kan kuskurensu na'am tare da mubalagarsa sallallahu alaihi sallam annabi ya kai kaya wajen maimaita wannan magana ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan kare ka a wajen ubangiji wata kariri da maimaita ta saboda girman wannan shubhanin da kuma bayyananta sai suka takaita akan ta ba su ƙara wata shubha ba eh.

ma baina mustajibin minhu wa mutarimi a yasabu sab shin mai bege na tsammanin cewa lallai soyayya na buya mai buya ne tsakanin soyayya mai zuwa a hankali a hankali da kuma mai afkowa sai mai kona zuciya soyayya kana biyu akwai soyayya mai zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan akwai soyayya mai zuwa lokaci ɗaya ya afko ya kona ma zuciya na sarki to shi mai bege na ya soyayya na buya ne idan kana idan kana son kana son wani ko kana son wata to soyayya ba ya buya akwai wasu alamu da za a gane cewa lalle kana son wannan din akwai alamu in kana son yarinya za ka yi da ba su tsara hankali kai za ka ci wasu manzanni wanda maganar ka san lokacin da maganar ke fitowa ba wasu mutane suna nan ta lura da kai

da baka zama da hawaye a wajen hudu sani kuma da baka ƙin bacci ba da tunanin hannu da kuma ainihin dutse hannu wani ce ana magani da shi da zari da baka zo akwai irin wani tuwa da yawa a makina A gane ku to da ka wato da baka yin bacci ba na tunanin wannan ba iccen ba a to hannu da kuma dutse wato madina gari ne da duwarsu to abin da ke nufi da ba don soyayya ba da ba zama da hawaye a kuɓe ba ka ringa tunanin wato itatuwan madina da kuma duwatsu a gari to ga shirin kullum zai ringa tunanin itatuwan madina ya nuna kana nan kana begen manzan allah sallallahu alaihi wasallam abin ya sama kuka shi ka ce ta zama da hawaye na'am fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka ulul dhanbi wa sakam ya kake musu soyayya ba da bayan ululun dam wato zuban hawaye wasta kabila kuma rama shahidan biyu ya yi shaida da ainihin soyayya a daga gare ta zuban hawaye da rama ya yi shaida da soyayya a gare ta shi kudu kana kuka da tunanin abin nan ga shi kudu kara ne ai wannan shine alamar cewa lallai akwai soyayya tare da kai na wa asibata asbata alwajhu khasfi abdan an kai ayahsabu sabbu shin me bai gera tsammani ne cewa annal hubba muntasim soyayya na buya ma mai zuwa a hankali a hankali da sunza da mai zuwa da ba soyayya ba da zuba da hawaye ba a kofe fi yin bacci ba da tunanin hannu da kuma ainihin zuwa ya kake musu soyayya ba da bayan hudu da dam bayan zuban hawaye da kuma rama ya yi shaida da wannan soyayya gare ka ورب الإله محبنا فرب العلا أكامل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب العلا آتاه فضلا وأولاه جاها من لدنه مؤيدا وما زال منصورا معانا وكم ذا أمد الله نصر محمد وثبت من يأبى أوامره سبطا farabul ula hmm. kaga ubangijin daukaka ya ba shi fadalan mu abada wato falala na har abada wa aulahu jahan kuma har ila ya ba shi wani irin alfarma muayyada abin karfafa daga wajen shi wa ma zala mansura bai kushe ba shi manzo Allah abin taimako duk dai abin taimako abin miƙarwa wa kamza so da yawa shi wannan wannan bawa Allah manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu nasran nasar Muhammad so da yawa Allah ya karfafa taimakon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabbata man ya aba wa amirahu kuma ya kayar da wanda yake kin bin ubarninsa ga da kayarwa wa rabbul ula kaga ubangiji daukaka shi ya bashi farala mu abada na har abada kuma ya ba shi alfarma mu ayyana abin karfafawa ta bangaren shi wato bai kushe ba abin taimako mu'ana duk abin taimako musan da madda fitarwa wato to da yawa wannan Allah ya karfafa taimako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbata mai ya ba wa kuma ya kayar da wanda yake bin bin umarninsa ga ya kayarwa na'am sai farani hakurin fida lawar awu farisu Laura na jana fiye bi arzin a aji jaunatar bi kulli ba za ka fakar gobe din alfa'in dina bil ma'a Laura Aru sahibul ansar atil kutabi ta au a rahu rasamun fi bobe ibirhabi ha. Dagwani? laura فارس farisu laura awon farisu da farisu ya gan دا da ya janye daga al'adar nan na ainihin bargantaka da ya janye daga al'adar ainihin bargantaka wato mana hawa doki bai jarumta hawa doki jala fi ardil ahari annabi sallallahu alaihi wasallam yawo cikin kasar makiya gayan yawo fi kulli ba cikin kowane kofa ya ka fasirul wato shi annabi sallallahu alaihi shine alfaharin mu'minai masu sabu babbar rabo bil ma'a da makoma lahira da mutumin nan sahibu ya gan shi ta da ya tuba daga sana'an nan na ainihin sadaukai da ya tuba daga sana'a sadaukai shi yanzu ba sadauki bane ya daina wannan sana'a au arabu rastom ko da rastom komanda na farisa da zai garshi ha da ya firgita fi mawzin iram a wajen firgici hmm. daura ahu faris da a ce faris zai ganshi da ya janye daga al'adar nan na barkantaka ya yi yawo a kasar makiya jaunatan gani yawo a cikin kowace kofa wato waccan shi ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine alfaharin mu'minai masu samun nasara bil ma'ar da makoma lahira da swahib zai gan shi da ya tuba daga sana'an nan na ainihin jarumta ko da ce rastom zai za a da ce ainihin um, arahu rastom da ce ainihin rastom zai bujiro gare shi ha da ya firgita a wajen a rahu ya bijiro masa eh, wani hatun wa ma na hatun نوما ونهتهم ومن تحت أنه قوم فأبيد الأمار والنحاو وتآتوا في أحمد ونهتهم ومن ko da ku kan ko ce da ba wannan hasku ko mata hasu kanu ha'u bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wannan hasku wa man tahassanu qaumun fa ubidal ammar wannan ha'u wannan hasku qaumun wasu mutane suka hana shi wa man tahat anhu qawmun hadhum qawmun kenan wasu mutane suka hana su yahudawa wa man tahat amma ba su hannu ba a gane ku wasu mutane sun hana sun zagin annabi amma ba su hannu ba fa ubida sai aka halakar da al'amarin mai umarnin wannan ha'u da mai hannun وتعالوا في أحمد منكر wani وننقل al'arazin الأوراق mu karanta sai sai suka rinka bike geniyan biya kuma gano shi a Ahmad da Annabi Muhammad suna ta bike geniya wannan ya gaya mu wannan wannan ya gaya mu wannan suna ta bike geniyan biya kuma na gano game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama aka ce wa nukul arazil dama ai maganganu na kaskanci aurau ai aibi ne maganganun kaskanci dama aibi ne ai kullu wanda يزيد الخلق السوء صباحا والملة الأوجاع كل رجل كون غير زنجي يزيد الخلق السوء صباحا واتو mummunan ɗabi'a yana ƙara masa wauta kowane irin kafirci mummunan ɗabi'a na ƙara masa wauta da kuma addini karkatacce wani hatu umu wato sai wasu mutane suka hana su wa manta hatu gare shi wa hobi da al'amma sai aka halakar da al'ammaru mai umarnin wanda ha'u da mai hannun wata atau munkarar kauli suna ta mai keke ne biya kuma gano game da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wani tsofan arazi dama biya kuma gano manganin kaskanci dama aura ko aibi ne ai kullu rijisin yazidu khuluqus su duk wani datti mummunan ɗabi'a na ƙara masa wauta والملة الأوجاء ده أديني وديك كركسنشي ابن درين كذلك البصم يسير حتى يتنقل شديد همزه بلا عصا كذلك البصم يسير حتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الغصن يسير الأطف لتنا شديد من ينا وجه من ينا من يما والشيخ إن قومته من ذلك a wancan ne ma haka da nan za ta ba ka nan ba ta shiga nan din za ta shi wannan da zalikal guslu da zalikal guslu haka reshe yake yasirul alafu ladin akwai wanda faru ya wani da kare mu na to والشيخ والشيخ إن أوقع من زيه لم يجب التفكيك منه بل سواء هو الشيخ هذا shi tsoho? in kawamta gumin zai idan ka miƙar da shi daga karkacewar shi a tasir gambo na in baya miƙar da maltawa abin da ya lankwashe minu shi an san gambo aiwo? wannan shi aka fara yi wannan bai yi a wanda ake da to ya tuwa jawabin kawai da ake da ƙarfe tsoho idan kana so ka miƙar da shi daga karkacewansa ko ganko ba zai iya miƙar da abin da ya karkace ba da gare shi ba za ka iya ba in tsoho ya riga kawai kawo shekaru to ya fi ƙarfin ka canza shi eh. ka zalika gusu haka nan rashi yake ya tsirin asusun ladina wato karkato da shi lankwaso da shi ya tsirin mai sauƙi ne ladina in yana ɗanye shadidin gamsuhu idza asra kuma zunguran shi wato tsanani gare shi idza asra ya bushe Kaɗan zungure shi ma yana da tsananin zafi ya bushe man na nasa tahamu wa azza alhu janiba wa sama duk wanda ya zalunci mutane tahamu zulmu to za su ringa kare kansu daga zaluncin sa gaya duk mai zalunta mutane mutane za su kare kansu daga zaluncin sa da zarar mutum a zalunci za kuma gidan zai kauce dan kada ya da shi wa azza anhum janibahu kuma sasanninsa za su gagare su zai gagare su wa kama kuma zai samu kariya a gare sai zama shugaba da ke zama a nan zai kula da zaka tsoro kai zalunce ka wa shehu in qawwamtahu min zaydi shi tsoro in ka mikar da shi daga karkacewar shi lafi ni shadidin gamsu idan asa kuma zungurin shi yana da tsanani in ya bushe man gwala man na da tahamu zulmu duk wanda ya zalunci mutane za su kiyaye zaluncin sa wa azza an mujamibahu kuma sasannin za su gagare su wahdama kuma zai samu kariya shi mutum za ga yana tafiya shi kaɗai ko wannan tsoron ma ya zo kusa da ke ba na to Mm-hmm. walibin islam ya ba shi alfarma aulahu eh, ɗaya a haɗau ja al-mu'abbada lilladun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب